Ka sakamakon katsewar wutar lantarki a arewacin ƙasar na kusan tsawon makonni biyu. Al'amarin da ya jefa yankin cikin duhu. Duk da cewa wutar ta dawo a wasu sassan jihohin arewacin ƙasar amma kawo yanzu jami'an hukumar rarraba wutar lantarki na ƙoƙarin dawo da lantarki a sauran wurare. mahukuntan kasar sun ɗora alhakin katsewar lantarkin akan masu satar kayan lantarki da kuma 'yan bindiga da suka lalata babban layin lantarkin shiroro zuwa kaduna Shin ya wannan matsalar da ta shafe ku wajen gudanar da ayyukan yau da kullum? Waɗanne matakai ne ya kamata a ɗauka domin kaucewa faruwar hakan a gaba? Waɗannan na cikin batutuwan da za mu tattauna a filin ra'ayi riga na yau. Ra'ayi riga da BBC Hausa. To kafin shiga cikin shirin gadan-gadan sai Aisha Sharif Baffa ta karanto labarin duniya a takaice. Hukumomin leƙen asirin Amurka sun kammala cewa Rasha ce ke da alhakin sanya wani faifan bidiyo a kafar sada zumunta wanda ya nuna 'yanci ranar Haiti na kada kuri'a fiye da sau ɗaya. Cikin bidiyon an ga wani mutum yana kada kuri'a a jujiya wato ƙasar da ake fama da rikici a game da zaben shugaban ƙasar da za a yi a mako mai zuwa. Cikin wata sanarwa daga hukumomin ciki har da hukumar bincike ta FBI sun ce sun gano cewa wasu Rashawa ne suka sanya bidiyon wanda aka rika yada shi a shafin X. Shugabannin hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana halin da ake ciki a arewacin Gaza a matsayin abin tashin hankali. Suna masu cewa haka baki ɗaya mutanen da ke yankin na cikin haɗarin rasa ransu. Sun zargi sojojin Isra'ila da toshe hanyoyin shigar da kayan agaji bayan da suka yi wa yankin ƙawanya. Isra'ila dai na kai hare-hare ba ƙaƙƙautawa akan mayakan Hamas a cikin makonnin nan. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce yanzu za ta koma don ci gaba da yi wa yara zagaye na biyu na allurar rigakafin cutar polio daga ranar asabar hukumar ta dakatar da yin allurar ne saboda faɗan da ya yi tsanani a yankin to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc mahukunta a spaniya na ƙara gargaɗi akan yiwuwar samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a gabashin ƙasar bayan ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar fiye da mutum 200 a yankunan gabashi har yanzu ba a gano wasu gamma mutane ba a yankin valencia wasu mazauna yankunan sun ce da sun mahukunta sun ba da sanarwar gargaɗi da wuri a game da yiwuwar ambaliyar ruwan da an ceci rayukan mutane da dama dubbai 'yan kai ne ke ta taimakawa sojoji da jami'an agajin gaggawa wajen ceto mutane da dama wajen kwashe baraguzan gini da kuma wanda suka toshe hanyoyi. Babban mai bawa jagoran addini na Iran shawara ya ce ƙasarsu za ta kera makamin nukiliya ne idan har ta fuskanci ana mata barazana. Kamal Karrazi, wanda tsohon minista harkokin wajen ƙasar ne, ya hakikance cewa abin da ya hana Iran mallakar makamin nukiliya ya zuwa yanzu shine maslahar addini da ta hana kera shi. Ya yi wannan gargaɗi ne a kafa talabijin ɗin da ke kusa da 'yan Hezbollah a Lebanon, Tehran wadda ake goyon bayan Hezbollah da Hamas na barazanar mayar da martani a game da hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai a ranar Asabar. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Ra'ayi riga da BBC Hausa. To bayan labarin duniya daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai shirin mu na yau wanda ke duba batun yadda jama'a a Najeriya ke ci gaba da kirga asarar da suka tafka sakamakon katsewar wutar lantarki a arewacin kasar na kusan tsawon makonni biyu. To domin mu tattauna akan wannan batu a mu na watsa shirye-shirye kai tsaye ina tare da Hajiya Bilkisu Sa'idu masaniya akan dokokin da suka shafi makamashi da lantarki. akwai kuma wato akwai kuma Imrana Jino shugaban gidauniyar Jino mai rajin kare haƙƙi da fafutukar tabbatar da adalci da shugabanci na gari. Za mu kuma ji illar da wannan matsalar ta haifar wa yankin a fannin tattalin arziki inda za mu magana ta wayar tarho da Farfesa Maryam Abdu, malamar tattalin arziki a jami'ar jihar Kaduna da kuma Malam Sani Hussaini Sale, memba a majalisar koli ta kungiyar masana'antu ta ƙasa reshen jihar Kano. To baki mu da warhaka. To bari mu fara da Hajiya Bilkisu Sa'idu masaniya akan dokokin da suka shafi lamuran makamashi da lantarki. A matsayinki na ƙwararriya kan wannan harka ya kike kallon wannan matsala ta katsewar wutar lantarki a yankin arewacin Najeriya? Assalamu alaikum. Uh, To da farko dai uh, wannan matsala ina ganin ba sabuwa ba ce uh, abin da ya sa kawai wannan eh, ta zama daban ne kilan tsawon lokacin da ta ɗauka kafin a shawo kanta. Idan za ki iya tunawa shi wannan turakan na lantarki na ƙasar nan wanda ake ce ma transmission system na electricity sau da yawa ana samun matsaloli na cewa eh, yana faduwa kuma a samu daukewar wutar lantarki har ma a duka gaba ɗaya a ƙasa a shekara ta 2022 eh, turakan sun faɗi har su takwas bara ma haka bana ya zuwa yanzu abinda suke ce ma total collapse an samu guda shida so abu ne wanda yake eh, ya ɗau tsawon lokaci abin da yake da ban mamaki shine kawai yadda ya zuwa yanzu ba mu ga alamun cewa jihohinmu na arewa ah, sun mai da hankali kan Uh, su yi amfani da uh, damar da dokoki suka ba su na su tabbatar da cewa uh, a cikin jihohinsu sun yi tanadin wutar lantarki wadda mutanensu za su amfana da ita kamar yadda muka ga jihohin kudu suna yi. To a ganin eh. ta yaya aka yi aka shiga wani hali a arewacin ƙasar? To da farko dai uh, zan ce kilan uh, yana yiwuwa yanayin Uh, rashin uh, prioritizing abinda ake ce ma mutum ya fifita wani bangare don eh, idan uh, ya bashi mahimmanci mm. Uh, misali uh, jiha kamar jihar lagos tun kafin a samu sauyi na dokokin ƙasa da suka ba da dama cewa jihohi su yi tanadin tsarin samar da wutar lantarki na jihohi tun shekara ta 2021 jihar Legas ta fara fafutukar cewa a bata dama ta samar da wutar lantarki uh, in-house. to ana nan ana tafi kuma ta fara din uh, ana jayayya da ita ta cikin gida ta uh, kanta ta mm. kafa ma hukuma wadda ke samar da ya za a ce bigiri. na yadda kamfanoni za su shigo su samar musu da wutar lantarki uh, sa'annan uh, a ba su damar su yi yarjejeniya da waɗanda za su samar da wutar lantarki gare su uh, su tanadar musu abin da su suke bukata ko da wutar lantarki ta sola ce ko kuma uh, ta daban da haka to amma mu a bangaren mu na arewa ina ganin ya zuwa yanzu bayan uh, jihar kano Uh, wadda ta kafa kwamiti na cewa a yi duba a kan yadda uh, wannan sabuwar dokar take da damarmakin da ta bada uh, tukuna dai ba mu samu muka ga shugabannin mu sun mai da hankali akan wannan ba kuma abun mamaki ne saboda mu a jafohinmu na arewa muna da resources muna da abubuwan da yake ana iya amfani da su kai tsaye a samar da wutar lantarki ba tare da bata lokaci ba. To ta wayar tarho muna tare da Malam Sani Hussaini Sale, memba a Majalisar Koli ta ƙungiyar masana'antu ta ƙasa reshen jihar Kano. Malam Sale waɗanne ƙalubale ne masana'antu suka fuskanta a katsewar lantarki a jihar Kano? To, masararmu Um, um Hajiya wato wannan ne da muka samu kanmu a kai na rashin lantarki wato abu ne na rigici kuma wani tashin hankali. a dalili shine ya zo mana a yanayi da haɗar ga Allah masana'antu gaba ɗaya sun cokan sun dogara ga hasken wutar lantarki wato na na grid kenan na ƙasa saboda me saboda yawancin mu duk mun mun mu na masu amfani da dizal yawanci duk mun ajiye su to tare da dizal yayi ya riga ya kai ha kusan dubu ɗari zuwa dubu ɗari biyar dalilin wannan sa duk fakin din su sama da watanni nawa ba ma ba ma yawancin kamfanuka bai fi kashi goma kashi sha biyar zan iya gaya miki a nan kano waɗanda suke amfani da ainihin dizal ba sai wanda suke dan high margin ko kuma manya manya wanda suke da karfi kamar wanda suke zan iya cewa irin manyan kamfanuka haka to ko za ka iya kiyasta adadin asarar da kuka tafka ai alhaji ya nace ce miki daga lokacin da muka samu abin tsawon sati biyu a a kusan kwana goma sha biyu na ce miki an yi asara ta haura biliyan ɗari biyar magana ake mun doshi triliyan ɗaya magana ta gaskiya so komai ya tsaya ba wani abu da muke in fa wani wutar ba ta dawo har yanzu ta dawo ne amma ba a samu ta ta zauna ba ba ka kawo mun talatin sai ya ɗauki to wannan ba zai baka dama ba zai ba mu dama mu ci gaba da yin aiki ba dole ma'aikatan nan ma har yanzu mun ajinta a matsayin wucin gadi saboda mutu bata zauna yadda ya kamata ba. To tunda dai har yanzu kamar yadda ka faɗa babu tabbas wani mataki kuke son gwamnati ta ɗauka? To a zahirin gaskiya matakin da muke so mu ɗauka mu dai a matsayin mu na masana'antu da suke nan yanki musamman na jihar Kano shine na farko dai a sama mana alternative wannan hanya da aka ɗauko Wata wannan turakan wuta suke karyewa kin ga an fara kenan yawanci a abun takaici an fara wannan abubuwa ne kuma ga abu yayi baya take yayi gaba kuma to ya kamata a sake samun wata hanyar da za a dauko wata wutar nan a kawo ta zuwa arewa na farko kenan amma abu mai muhimmanci da muke bukata mu a matsayin mu na masana'antu shine wannan iska da ka dauko butun wuta da aka dauko daga a jakuta kaduna zuwa kano a tabbata aikin nan an gama shi ba da ba saboda shi kaɗai ne rage mana da muke da shi yan uwanmu na kudu sun jima suna morar wannan iska suna samun wuta muna kashi mana sayan wuta a ƙashin ketko a nan kano kenan a kan ɗari biyu da wani abu kusan ashirin da wani abu amma yan uwanmu na kudu suna iya wuta da iskar gas a kan ɗari da ashirin ɗari da arba'in sai ka kinga tun ana sun cin fim advantage kenan kuma already ga su a kusa da port in suka dauko kaya sun dauko kaya dubu ɗari biyar an kama kaya mu kuma mun dauko container miliyan biyu miliyan uku an kama na kamfanin mu sannan kuma wuta wuta mai arha to kinga wannan shi sa wasu kamfanin kan da yawa ma wanda suke ma ba yan nan kasa ƙasa ba ma suke tashi daga nan sai koma kudu. To wannan na'am. To wannan matsala ta sa wasu ƙungiyoyi sun soma ƙoƙarin haɗa kan jama'a musamman 'yan kasuwa don neman diya daga gwamnati sakamakon asarar da 'yan kasuwa da ko masu ƙananan sana'o'i suka tafka. Kuma hmm. gidauniyar Jino na cikin su kuma a ɗakin mu na watsa shirye-shiryen mu muna tare da shugaban gidauniyar ta Jino Imran Jino. Hmm. Me yasa kuke fafutukar ganin cewa an biya waɗanda suka yi asara Imran? Um, babban abin da ya sa muke wannan fafutuka domin mun lura yadda aka kusan gamawa da yankin mun arewa um, an gama da ilimi an zo da tsaro an gama da shi masana'antu kaɗan suka rage su ma yanzu daman noma da kiwo shi ma an murje shi rashin tsaro ya lalata shi to dan abin da ya rage wanda yake dan ba da dan aiki da kuma damar samun cin abinci shi ma yanzu an kunno mashi wuta ta hanyar wasa da makamashi wanda kamfanonin nan suke amfani da shi musamman na wutar lantarki kuma kamar yadda shi shugaban masana'antu na jihar kano ya ce sada ya ce wannan an fara ne to idan muka yi shiru an kawai kamar yadda yake magana a maido wutan ko a samu wani hanya da ta daban to abin ba zai yi haka ba sai gwamnati ta fara gane cewa ah, dattako da mutunci da mai da al'amari ga Allah da mutanen arewa suke da shi ko in an masu abu su ce ai shi kenan ya wuce shi ya sa muka ce a matsayinmu na matasa bari mu tashi wa'annan masana'antu ba wai dan ba namu ba ne a na arewa ne na mutane mu ne dole ne da su ake dogara ake yin duk abin da ake mu tashi mu an so mu kawunan mu yanci mu fara da eh, maganar biyan diya na'am shin batun diya da ka sake tabuwa shin kuna mm. ganin gwamnati za ta saurare ku a abin da muke so ai mu yi ko gwamnati dai ta saurare mu ko bata saurare mu ba za mu je kotu in mun je kotu ai tarihi ya nuna dai mun je kotu kuma gwamnati ta san cewa mun tashi daga bacci mm. yanzu ba za a zo kawai a mana kwasan karan mahaukaci yayin da aka ga dama ba dole ne su san cewa za mu nemi mu idan aka ƙara yin wani za mu ci gaba nan da shekara biyar wannan abin wannan na wannan da aka yi na kwana sha hudun nan ba za mu bar shi ba sai dai in ba mu da rai na'am kamar jino mm. kamar a bayananka kamar kuma akwai rashin tabbas na cewa ba lallai a wato a samu a fi da mai ido ba mm. idan wato kun buƙaci wata buƙata a gurin gwamnati idan abin da kuke nema bai samu ba ya kuke so a yi abin da muke so mu yi daman ta gidauniyar mu ta jino muna maganan kan yadda za a kawo gyara ne ga shugabanci za mu koma mu ci gaba da wayar da kan mutanenmu a lokacin da muke wannan fafutukan ta nemo haƙƙin mutanenmu da suka rasa dukiyoyinsu ko suka asarar kuɗin jarinsu abin da takamaimai imran eh. takamaimai ai ba za ku gabatar da wannan bukata ba tare da kun yi tanade-tanaden bukatun ku ba takamaimai a kuke so diya diya ita muke so kafin maganan gyaran da da ake yi na maganan wuta din diyan ita ake so saboda idan hakikan ce diyar kamar ta nawa kuke so kun muna wajen trillion biyu ne muke nema muna nan muna tattara na ji daɗin cewa akwai irin shugabannin na 'yan kasuwa da suke ji muna da manhaja da muke so mu fitar da ita mun kusan gama aiki kan kaman form ne warkan da za a iya yi wanda a kan intanet ne za mu yi amfani da shi amma shugabannin duk inda suke za su iya zuwa su buga shi su buga su ba eh, eh, yan uwansu kowa ya cika wanda ke iya yi kan wayan shi ko akan kwamfuta ya yi nan take eh, rumbun tara muhimman bayanan mu zai zuke shi idan ka danna za ka tura idan kuma wanda aka yi ne kan takarda za a scanning din shi ne mana a tura ta email mu za mu fidda shi mu ba ma'aikatan mu su shigar da shi muna gama wannan nan ne za mu samu ƙididdiga da shaidu da shaidu kan lalle ga yawan asaran da aka yi kuma ga abin da za a biya to amma dino a matsayin wannan fafutuka da mm. kuke yi za a ita cikin wannan dan takaitaccen lokaci um, mutanen da suka fito suka ce ga asarar da suka yi ko suka koka muku suka zabarar da ku ka ɗauki mm. wannan mataki kuna ga sun wakilci ga baki daya mutanen da da wannan da suka yi asara a wannan lokaci kar a kitso da kwarkwata sai bayan watakila kun gabatar da bukatar ku sannan wasu kuma su aisha sa muke zuwa irin bbc wadda take da kusan duk faɗin afirka ana jinta ba ma wai an arewa ba kawai wanda mutane don su ji kuma duk wanda wannan abun ya shafa ba wai masana'anta ba cefanen gidanka in ka rasa shi a cikin an ɗauke wuta firiza ka ta lalace ko ta ɗauke ba wuta sanyi ya nama ya lalace ko tumatirinka ya lalace in ka cika kana cikin waanda za mu sa ba wai masana'anta ba ma kawai. To amma mahukunta sun ɗora alhakin akan 'yan bindiga waɗanda suka lalata babban layin Shiroro zuwa Kaduna. Mm. Eh, shi kuma wannan aya kuka ɗauke shi. Mu gaskiya ba mu yadda da wannan cewa kuna da jaki ta'adda ba ne ba suka yi in ma gaya masu ake su fara yanzu su ma su sani muna nan. nan kansu su ma kansu za mu sa ido mu ga muna da dubaru da za mu rika sa ido mu gani in su ne suka yi din mun sani kuma da yanda za a yi akwai lokacin da za ta kawo wanda su ma har za mu kai gare su su 'yan ta'addan da za a sanya da ake fargar da su yanzu su fara zuwa suna bata ko suna lalata kaya muhimman kaya na, tattalin arzikin arewa To uh, wato Imran Jino za mu sake ka amma bari mu je ga Malam Sani Husaini. Malam Sani Hussein kana tare da mu? Na, ina tare ku, na Na, To ga kuduri ko kuma bukatar wato wani bangare na masu fafutuka ta su Imran Jino, ko kuma bangaren ku ya kuka kalli al'amarin? bangaren ku na masana'antu kenan. Shine ai wato mu wannan abu da suke yi kokari suke yi don a kawo gyara kuma in wannan abu suke yana da muhimmanci saboda su yi taka irin wannan abubuwan da abin da ake yi a ƙasa ba wani mataki da ake ɗauka shi yasa komai yake yi a tafi a ci gaba da yi goma ƙarai to mm. wannan abin da suke yi a lalima marhaban ba laifi ba ne amma mu a ɓangaren mu na masana'antu abin ka bai da hankali akan shi ne mu advocacy muke yi mu advocacy ne wato ban san me zan ce da Hausa ba ƙoƙari muke mu bibiya ta ɓangaren gwamnati mu ga ya za a yi a kawo mu samu alternative energy kamar wato harkar gas nan mu a tabbatar da shi an ce an fara aikin nan ana ganin sa amma yaushe za a gama shi da an ce za a fara za a gama za a fara za a gama shi farkon kwata na wannan shekara ba a yi ba yanzu an sake cewa kwata za a gama to da mu shine a bibiya a ga mai isa ko muna muna muna jan hankalin masu tabbata da madafan iko a nan arewa su kare su su kansu su mai da hankali kan duk wannan abu shi kadai ya rage mana da muke da wata dama da muke ganin zamu tsara kafin mu yanzu kamfanin da suke Lagos da Ogun wallahi ba wanda ke kallon uh, uh, lantarki to za a iya cewa kamar wannan shine karo na farko da ku masu masana'antu suka kuka tsinci kanku a wani al'amari da ba ku taba mafarkin zai faru ba za mu so mu ji um, girman matsalar wato matsalar da tattalin arziki ya fuskanta a arewacin Najeriya cikin wannan kankanin lokaci a ɓangaren masana'antu ai abin ya wuce hankali ai ka ba ɗaya kin san abin da ake cewa ɗa kwance uwa kwance ba za ka iya kiyastawa ba ko a adadin kuɗi ne ina a dake cewa wato kuɗin da muka adanta magana ake muna muna yasin kamar eh, biliyan ɗari biyar zuwa wan triliyan abin da muka asara kenan tsakanin wani lokacin saboda komai ya tsaya komai ya tsaya komai ba ba wani activity da yake going on komai dole kamfanin sun tsaya ma'aikata sun tsaya ba abin da yake tafiya kuma akwai fiscal akwai abubuwan da dole shi kamfani akwai abin da ko ka aiki ko baka aiki ba sai ka biya shi tun irin wani abubuwan sun tattara mana tun mana yawa ga loss da muka already ka karɓi kuɗin bashin banki shi banki ba ruwansa kuɗinsa na hannunka ko ka yi aiki ko ka yi aiki ba sai ka bashi interest sai da wani kuɗin yana hannun ka duk wannan asara ce in bin yawa wadda ka suka yi To kamar a bangaren ku na wato masana'antu kamar wato um, yunkuri da bangaren su wani masu fafutukan nan su Imran Jino suka kamar kuna da gyara abin ko akwai ko kuma akwai abin da bai gama gamsar da ku ba. Kuma kuna son diya ne kamar yadda suke so ko ku ba wannan tsarin kuke son ku hau ba. gaskiya mu ba ba masu ayi na na